أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال المؤلف رحمه الله فصل ومن عقوباتها أنها تضعف سير القلب إلى الله والدار الآخرة هل يبدو علينا بيان cikin abubuwan da wato saban Allah yake gadar ma da bawa wato na daga munanan sakamako Allah ya ce yana daga cikin mummunan sakamako da saban Allah yake gadar ma da bawa shine yana raunata tafiya ta zuciya zuwa ga Allah da kuma wato neman lahira auto awwiqahu ko kuma ta kawo tangarda cikin wannan tafiyar auto qifahu ko ta tsayar da wannan tafiyar wa taqahu an tsari ta hana ta tafiya fala kada abu ya ko idan lafi kutuwata na haka zafan Allah yana iya hana ma mai tafiya ko da ta kuɗe ne yi tafiya zuwa neman kusanci da Allah ala haza ya ce hada in lam ku an wujhatihi ila wara'i wannan idan ma ba a yi sa'a ba za ta kawar da fuskar shi ya koma baya fadzambu ya jubul fila. zunubi yana yin katanga ga wanda yake mai kokarin sadarwa ana mai kokarin neman kusanci da Allah zunubi yana shiga tsakanin shi da saduwa da Allah wa yaqta kuma yana yanke masa tafiyarsa wa yunakkisu qalib kuma yana dunkube wanda yake mai nema ya jirkita masa tafiya yace wal qalbu inma yasiru ila Allah bi quwwatihi ita zuciya da karfinta ne take tafiya zuwa ga Allah in tana da cikakkiyar lafiya da Allah ya ce yau la yanfa wala banu illa man atallaha bi salimin ai salimin min shirki wa min al-ma'asi wanda ya kubuta daga shirka da saban Allah fa'ida idza mariba bi idan zuciya ta kamu da cuta ta saban Allah ba'u tilka al-quwwatu allati tusayyiru wannan ƙarfin sai ya zama ya yi rauni wanda shine ƙarfin da yake sa zuciyar ta samu tafiya in زالت بالكلية انقطع عن الله انقطاعا يبعد تداركه والله المستعان ce idan kuwa wannan ƙarfin ya kau gaba ɗaya gaba ɗaya to zuciyar sai ta yanke ga saduwa da Allah da kuma nisanta ya ce Allah shi ne abin taimako in an kai wannan hali domin duk wanda ya kai wannan hali to sai dai a neman musu taimako a wajen Allah Da haka yace fa dhanbu shi zunubi ma an yumital kalba. yana daga cikin abubuwan da zunubai yake haifar ma da zuciya ko dai ya kashe zuciyar gaba daya Allah ya ce awa man kana maitan ya zama zuciyar ta mutu gaba daya aw hu maraban makofan. ko kuma zunubin ya sa ta samu cuta-cuta da ake jin tsoron ma'ana warkewa daga gare ta au ya bu'uku quwwatahu ko yud'iku quwwatahu ko kuma ya raunata ƙarfin wannan zuciyar ta zama ba da sauran ƙarfi wala budda wannan babu makawa hatta yamtahi da'fuhu ila al-ashiya' ath-thamaniya allati ista'adha minha an sallallahu alaihi wa sallam ta yanda idan raunin ya kai rauni to wannan zuciya abin da zai same ta wasu abubuwa ne guda takwas wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana neman tsari daga gare su to idan zunubi ya ma zuciya kanta yana gadar mata da waɗannan abubuwa guda takwas wanda duk wanda wannan abubuwan aka ce guda takwas sun same shi to wannan ya halaka na farko mala ya ce alhammu shine wato kunci na abin da zai zo a gabanka abin da kake jin tsoron in ya zo ya zai zama mutum ya shiga cikin kunci da damuwa wal huznu da bakin ciki bakin ciki na abin da ya wuce mutum ya dinga shiga cikin bakin ciki da tunani wal da kuma gazawa mutum ya zama bai iya tafuka wani abu wal kasalu da kuma kasala ya zama bai da wata niyya da za ta ingiza shi a aikata aikin alkhairi waljubunu da kuma tsananin tsoro ma'ana tsoro wanda yake kashe mutum ma'ana saboda tsananin tsoro ma mutum wato yana tsoron waɗanda suke masu taɓa ma Allah ne bai tsoron Allah da haka tsoro zai cika zuciyarsa Walbuhlu da kuma mako da rowa wannan duk zunubi ne yake gadar da waɗannan wa zala iddain da kuma nauyin bashi duk mai yawan zunubai sai Allah ya jarabe shi da waɗannan wa galabatu rijal kuma Allah ya daura wasu mutane a kansa ma'ana su danne shi to malam yace waɗannan abubuwan guda takwas ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa lokacin da ya samu ɗaya daga cikin sahabbansa a cikin masallaci shi kadai a wani lokaci da ba a kasafai ake samun mutane a masallaci ba yanzu lokacin da za a yi sallah a zahar da tsananin zafi kowa ya fita a yi dan da sallah ba kowa za ka zo ka samu a masallaci ba haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya samu ɗaya daga cikin sahabbansa a zaune a masallaci yace ya aba umama ya kai abu umama me ya zaunar da kai a masallaci a irin wannan lokacin? me ya kawo ka masallaci irin wannan lokacin? ma'ana irin wannan lokacin wajen mutum ya fita nema ko ya tafi hutawa ko ya koma gidan iyalansa amma kai kana zaune a masallaci ya haɗa kansa da gwiwarsa ya ce ah, humumun galabati wa duyunun rakadati ya ce wallahi damuwoyi ne su kalin da ɗini da bashi kuma da ya zo ya don kwafar da ni don haka kawai zai koma masallaci ya zauna yana tunani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace shin bazan karantar da kai wata addu'a ba wacce in ka yi ta Allah zai yaye ma wannan damuwa kuma Allah ya biya ma bashin ka yace a karantar da ni yace to ka ce Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazan wa a'udhu bika min al-ajzi wal kasal wa a'udhu bika min al-jubni jubni wal bukhl min وأعوذ بك من غلبة الدين وأهل الرجال sai karantar da shi wannan kaga abuwan ne guda takwas abu umama radiyallahu anhu ya ce wallahi na karanta wannan addu'ar sai Allah ya yaye min damuwar kuma ya biya min bashi saboda yana da yaƙini da abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya biya. to waɗannan abubuwan ba in suka samu mutum to la haula lahu wala quwwa to da yace kowane abubuwan guda biyu wanda ya nuna ma yadda mazala sallallahu alaihi zuciyarsa da tunaninsa da kuma abin da Allah ya wato asalin azurta shi da shi na tsoronsa ya kai inda ya kai kowane abu guda biyu suna da alaƙa da juna wanda ya ambata abubuwa ne guda takwas ya ce falhammu wal huznu karina da damuwa da baƙin ciki tagwayen juna ne hmm. tare suke tafiya me yasa yace fa innal makruha alwarida ala alqalbi domin duk wani abin kyama da zai shiga cikin zuciya ba ji bane damuwa da bakin ciki sai eh, to duk abin damuwa da zai shiga cikin zuciya in kana min amrin mustaqbali yatawaqqa'u ahdath alham idan wani abu ne da yake fuskanto sa wanda kake gudun faruwarsa to wannan sai ya gadar ma da mutum damuwa ya shiga damuwa ya zai da abu kaza da misali kudin hayansa ya shi ya kusa karewa ma'ana ya zai fuskanci ɗaya shekara ina zai samu abin da zai sa ya ko ko kuma misali yana da ƴaƴa sun kai aure da me zai auren da su abu ne da yake fuskantowa da haka sai shiga cikin damuwa to duk abu wanda yake na kunci idan abin da ake hasashen zuwan sa ne shi yake gadar da damuwa mutum shiga cikin kunci wa in kana min amrin madin idan kuma abu ne da ya riga ya shuɗe to yana gadar ma da zuciya fakin ciki ta dinga tunanin wani abu a baya da ya faru to kaga in zuciya ta shiga cikin damuwa da bakin ciki to ta shiga cikin wani irin yanayi Sallama ba zai iya ba zai iya wani ibada ba saboda wani abu ya riga ya zo ya haɗa cikin zuciya yanzu misali kana da motarka kana tafiya sai wani abu ya shiga cikin fankan mota mana ya ɗaure shi aga dole ba za ta yi tafiya da ake so ba ta dai mota ce amma ba za ta motsa da kyau ba ko kuma wani abu ya shiga cikin kafiretan wani ko datti ko wani abu to kaga zai hana motar tafiya da haka mutum ne kana ganin shi mutum amma wani abu ya shiga cikin zuciyar da haka bayan da zai yi zuciyar ta sake kuma yawanci zunubai sukan gadar da wannan ya ce wal'ajiz walkasal da gazawa da kasala kuma mutum ya zama shi baya iya taɓuka komai kullum a cikin gajiya yake da lalaci walkasal yawan kasala ya ce fa'in na takallufal abdi an asbabil khairi walfala ma'ana idan bawa yakan yayi jinkiri daga aikata ayyukan alkhairi da samun tsira idan ya zama rashin ikonsa ne akan haka ma'ana bai da ikon yin haka to nan shine gazawa idan kuma bai da niyyar yin abin ne to zai zama kasala gashi aikin alkhairi ne amma niyyar babu a zuciya to kaga kasala ne sai haifar masa da kasala mala yace wal jubun wal da tsoro da kuma abin nan rowa su ma tagwayen juna ne fa inna adaman naf'i minhu in kana bi badanihi hifa huwa al rashin amfanar da wani idan ya kasance a gaban jikinka ne to wannan ne tsoro sai kasa amfanar da kanka wa in kana bi malihi idan a cikin dukiyarsa ne kuma bai iya amfanar da wani to wannan shi ne bukhul sai zama mako da rowa wa bala iddaini wa qahar rijal suma abubuwa ne guda biyu yace fa inna isti'la al-ghayl wani ya samu iko a kanka da danne ka in kana bi haƙƙin inda wani haƙƙi ne to fa huwa min bala iddain yana daga cikin nauyin bashi wa in kana bi batilin idan kuma ta hanyar barna ne fa huwa qahrul rijal shine wato mazaje su danna mutum waɗannan abubuwa guda takwas ya kyautu mutum ya dinga neman tsarin Allah daga gare su domin kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana neman tsarin Allah daga gare su Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazan wa a'udhu bika min al-'ajazi wal kasal wa a'udhu bika min al-jubni wal bukhl wa a'udhu bika min ghalabati ad-dayn wa qahri al-rijal wannan addu'a ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da sahabinsa kuma Allah ya yi masa duk abin da ya shiga ciki na damuwa amma da yaƙini mana yana da yaƙinin abin da manzo sallallahu alaihi wasallam dan ya ce masa shin awala adulluka ala shay ba zan nuna ma wani abu ba idan qulta in ka faɗe shi azhaba Allahu anka alhamma wa qada anka daina zai gusar ma da wannan damuwar kuma Allah ya yi ma ya cire ma wannan nauyin bashi ya ce wallahi na karanta su kuma haka na ga sakamakon kyakkyawa to mu babu ne ka ce ma mutum ya je karanta zai dinga ganin anya abin nan kuwa ga zai je wani abu ga zai je takuka wani abu mana bai da ne a kan abu bai da ne a kan daga inda abin ya fito abin da ya fito ne daga annabin Allah kuma daga Allah domin wahayi ma ko anil hawa in huwa illa wahayun yuha to da haka wanda ya samu kanshi cikin irin wannan damu ya koma ga Allah idan mai zunubai ne ya nisanci wannan zunuban ya rabu da su ya koma ya zamanto ne ayyuka waɗanda suke na alkhairi to da haka sai ka ga mutum ya samu mafita a wajen Allah sai ma da ya ce wal maksudu abin nufi duka anan nan cewa annar zunuba cewa zunubai min aqwal asbabil jalibati li hadhihi samaniya yana ɗaya daga cikin abubuwa mafi ƙarfi da suke jawo waɗannan abubuwa duk mai aikata zunubi sai ka same shi cikin damuwa sai ka same shi cikin kunci sai ka same shi cikin nauyin bashi sai ka same shi da mako da rowa da lalaci da kasala in dai ne yawan zunubi duk waɗannan abubuwan za ka same shi da su ya ce kama annaha kamar kuma yanda su waɗanda zunubai din. min abuwa al-asbab al-jalibati li bala tana ɗaya daga cikin abubuwan da suke jawo ma mutum bala'i ya auka masa wa daraki shaqa kuma tabewa ta rikibawa wa su'il da mummunan ƙarshe mummunan musiba ya auka ma mutum wa shamatatul a'ada, kuma makiyama su zamanto suna wato yi ma ba'a cikin abin da ya same ka da akwai mutumin da kawai jira yake wani abu ya same ka ya koma yana ma dariya wannan shine shamatatul a'da kuma su ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi tsari tsarin Allah da gare su to Allahumma inni a'udhu bika min jahdi al-bala wa daraki ash-shaqa wa su'i al-qada wa shamatati ada kowanne a cikin su abu ne da zai iya dagargaza mutum kuma ne yace zunubai suna haifar da wannan ومن أقوى, أقوى الأسباب الجالبة لزوال نعم الله وتحول عافيته هكذا daga cikin manyan abubuwan da suke wato janyo ma mutum gushewar ni'imar Allah zunubi ne wa tahawwul afiyati kuma halin da yake ciki na lafiya da sakewa ya rikide ya koma cikin halin rashin lafiya da damuwa wa a hikmatihi kuma fushin Allah ya zo masa a fizge bai cikin shiri wa jami'i sakatihi da duk wani abu wanda yake na fushin Allah ne ya auka masa to su ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana neman tsarin Allah daga waɗannan abubuwa Allahumma inni a'udhu bika min zawali ni'matika wa tahawwuli 'afiyatika wa fujaati nikmatika wa jami'i sakhatika idan malam kamar yana nuna mana cewa fa waɗannan addu'o'i idan mutum ya rike su to lallai sannan ya nisanci zunubai to zai samu sauƙi cikin al'amuransa kuma zai samu albarka cikin rayuwarsa zai samu waraka daga damuwoyinsa faslun mala ya ce har ila yau wa min ukubati zunubi yana daga cikin mummunan sakamako da zunubai suke gadar ma da bawa annaha tuzilu ni'ama wa tuhillu niqama cewa tana gusar da ni'ima saban Allah yana gusar da bawan Allah ni'imar Allah yanzu ka dauki misalin masu shan kayan maye yana daga cikin babban ni'imar da Allah madaukakin sarki ya ma bawa shine Allah ya bashi hankali to kaga duk wanda ya koma shan maye me zai koma zai gusar da hankali wannan ni'imar da Allah ya masa ta sau gaba daya ya riga ya rasa ta dan bambanci tsakanin dabba da dan adam menene hankali hankali ne bambanci tsakanin dan adam da wanda yake ba ba mutum ba wannan babbar ni'ima ce Allah ya ma bawa Ku kaga wanda ya shiga cikin saban Allah sai wannan abin nashi ya kau wannan ni'imar to saban Allah yana busar da ni'ima kuma yana jawo ma mutum azabar Allah ta auka masa ya ce fa ma zalat anil abdi illa bi dhanbi duk wata ni'ima da kaga ta bushe akan bawa to ta bushe ne saboda wani zunubi da ya aikata wala hallat fihi nikmatun illa bi dhanbi babu wani abu da zai auka masa na musiba sai da zunubi ma wannan dalili ne mai karfi Allah ya ce wa ma asabakum min musibatin fa bima ne aydikum ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك da haka mutum shi yake jawo makansa bala'i Allah ce zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima sakamakon abin da mutane suke jawo makansu to malam yace kamar yanda aka rawaito daga Aliyu dan Abi Talib radiyallahu anhu wasu kuma sun rawaito daga Umar ibn Abdul yana mai cewa ma nazala bala'un illa bi dhanbi ba wani bala'i da yake auko ma mutane ya auka cikin su sai da zunubi wala rufi'a bala'un illa bi tauba kuma ba a taba dauke ma mutane bala'i sai ta hanyar tuba suna tuba sai Allah ya yi musu kamar yadda Allah ya ce wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir cewa babu wani abu na musiba da zai same ku face abin da hannayenku suka aikata ma'ana abin da kuka jawo na ayyuka munana kuma Allah maɗaukakin sarki yana ɗauke kansa yana yafiya da abubuwa da yawa da bayi suke aikatawa haka nan Allah ya ce zalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim cewa Allah maɗaukakin sarki fa bai musanya ma mutane ni'ima hali na ni'ima zuwa hali na azaba sai in su ne suka canja daga godiyar Allah zuwa bikince ma Allah haka duk abin da ya samu mutane to Allah bai canja har sai su ne suka canja mu kansu mutane suna zaune lafiya su suke jawo kansu bala'i su suke jawo kansu musiba duk abin da Allah ya hana sai kaga suna aikata sai wata musiba ta zo ta auka musu Ya ce to sai Allah ya bada labari fa akhbara ta'ala annahu la yughayyiru ni'amahu allati an'ama biha ala ahadin hatta yakuna huwa alladhi yughayyiru ma bi nafsihi to Allah bai jirkita ma mutane ni'imar da ya ma wani daga cikin bayinsa face sai sun zamanto su ne suka jirkita ma kansu wannan ni'imar kenan mutane su suke ja ma kansu musiba da bala'i fa yughayyiru ta'ata Allah bi ma'siyatihi dan haka biyayya ce ta Allah sai ya musanya ta da saban Allah a maimakon yi biyayya ga Allah sai ya saba ma Allah wa shukrahu bi kufri a maimakon ya zamanto mai godiya ga Allah sai ya butulce ma Allah wa asbab ridahu bi asbab saqatihi duk wani dalili da zai kai shi ga samun yarda Allah sai ya kauce mishi sai ya dinga jawo dalilai masu gadar masa da fishin Allah fa idza ghayyara ghayyara alai da zaran ya canja to sai Allah ya canja masa yana canja ni'imar Allah sai Allah ya musanya mushi kuma da hukuma Allah yake jaza ah, mala yake jaza'an wifaqa sakamako daidai da abin da mutum ya aikata wa ma rabbuka bi zallamin lil abid ai mahaliccinka Allah madaukakin sarki ba mai zaluntan bayinsa bane Allah bai zaluntan bayi fa in ghayyara al ma'siyata bi ta'a ghayyara Allah alayhi al uqubata bil afiya idan mutum ya musanya saban Allah ya mayar da shi biyayya to sai Allah madaukakin sarki ya musanya mishi uquba ya mayar masa da ita ta zama lafiya da sauki a kansa Allah madaukakin sarki ya ce wa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat Allah zai musanya musu munana ayyukan zama kyawawa wa kana Allahu ghafurur rahima ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكثر عنكم سيئاتكم بالتوبة ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ده توبة da haka idan mutane suka musanya sabon Allah da tuba sai Allah ya kawo musu kuma abu na alkhairi Allah ya kankare musu zunubansu Allah ya ɗaukaka darajarsu Allah kuma ya shigar da su gidan rahamarsa Allah ya sanya mu cikin wannan bayi wa dhulla bil izzi sai Allah ya musanya musu kaskanci ya mayar da shi kuma ɗaukaka idan suka bar sabon Allah wa qala ta'ala haka na Allah madaukakin sarki ya ce inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah bai musanya ma mutane halin da suke ciki sai su suka musanya halinsu su wa idza arada Allahu bi qaumin su'an fala maradda idan Allah ya nufi bayansa ko wasu mutane da hukuma ko azaba to ba wanda zai tunkuɗe wannan hukuncin na Allah wa ma lahum min dunihi min wal babu wani wanda zai jibinci al'amarin su koma bayan Allah wa fi ba'd al-athar al ya zo daga cikin wasu asar da nufin hadisul qudsi daga Allah wanda sunan shi ke cike da tarin albarka kuma da daukaka yake cewa ma'ana Allah yana cewa wa izzati wa jalali ina rantsuwa da buwayata da kuma ɗaukaka ta la yakunu abdun min abidi ala ma uhibbu thumma yantaqilu anhu ila ma akrahu illa taqaltu lahu mimma yuhibbu ila ma wani Allah ne buwaya da ɗaukaka yake cewa babu wani bawa daga cikin bayina da zai kasance a kan abin da nake ƙauna yana aikatawa ina so sannan sai ya bar abin da nake aikatawa nake ƙauna ya koma abin da ba na so na na ke na yana aikatawa Allah ya ce in ya aikata haka face sai na ɗauke masa abin da yake ƙauna in sa masa abin da baya ƙauna haka sai Allah ya musanya mishi kyakkyawan halin shi da mummuna ولا يكون عبد من عبيدي على ما أكره ثم ينتقل عنه إلى ما أحب إلا انتقلت له مما يكره إلى ما يحب kuma haka nan bawa daga cikin bayina ba zai gushe ba yana aikata ayyuka mummuna da bana so. sannan sai ya bar mummuna aikin ya tashi ya koma zuwa da kyawawa Allah ya ce wannan musanyawar da ya yi face sai ni na musanya masa abin da baya so da abin da yake so ana Allah ya canja halinsa in yana cikin wani damuwa da kunci Allah ya yi masa ya kawo masa buɗi sai kaga Allah ya yi masa wa qad ahsana al-qa'il wani mai hikima a cikin wake yana cewa idza kunta fi ni'matin far'aha lallai fa bawa idan ka kasance kana cikin wata ni'ima to ka kula da ita ka kiyaye ta fa innal ma'asi tuzilu ni'am karka yi amfani da wannan ni'imar cikin saban Allah domin kuwa saban Allah yana gusar da ni'imar Allah saban Allah yana gusar ma da bawa ni'imar Allah eh duka eh, ya zo dan wani ya ce fa inna dhunuba tuzilu ni'am a wani baitin fa innal ma'afi tuzilu ni'am duka ɗaya ne ya dangana da masu kwafin littafin wani wancan ya kwafo wani wannan amma duka ma'anan ɗaya ne ma'afi da zunub duka abu ɗaya ne ya ce wa kubha su wannan saban allah ka shafe su bi ta'ati rabbil ibadi da biyayya ta ubangijin bayi fa rabbul ibadi sari'un niqam ka sani cewa fa shi ubangijin bayi dinnan mai gaggawan hukuba ne ga bayinsa wa iyyaka yace ina ma kashe ni wa zulma ka nisanci zalunci wa iyaka wa zulma mahma taba duk yanda ka iya ka nisanci zalunci kar a ce ka zalunci wani ka danne haƙƙin wani ka cutar da wani cin dukiyar maraya ne a ko mai rauni ne ko ma ta kowace irin hanya ya ce duk yanda za ka yi ina ma ka shaidi kakka zalunci wani gwargwadon iyawanka saboda ne ya ce fa zulmul ibadi zaluntan bayi shadidul wahab sakamakonsa azaba ce mai tsanani a wajen Allah ya ce wa safi bi kalbika bainal wara zuciyarka ka dauke ta ta zama kaman tana yawo a cikin bayi ma'ana ka zamanto mai karantar halin bayi kana domin ka gyara kanka litubtira athara man qazzalan kuma ka dinga lura da menene uƙubar wanda suka yi zalunci sai a ce ma aiwa na da ga matakin da yake sai ga yazo ya kaskanta ce ai da shi ne mai cutan mutane da shi ne mai cin dukiyar marayu da shi ne mai kaza sai ga karshen shi ya lalace tun bai bar duniya ba ce da su wani kaman ba su bane ila da shi ne shugaban kasuwa kaza a kasuwan nan ya danna wannan ya ci haƙƙin wannan ya ci wannan a ƙara kuɗin kwamiti na kasuwa ya cinye kuma wanda zai masa magana sai rai shi juye da shi sai dawo kasuwar ma bai zai wuce ta bakin kasuwar ko tun daga duniya ya zalunci bayi to in ana magana kasuwa ma bai zai mato kusa ba saboda me ya danna wasu ya ci zalin mutane yanzu masu mulki nawa ne za ka ga sun zalunci mutane sun koma makaskanta wani ma yanzu ka fi shi zaman lafiya da kuma mai mulki ne a kanka amma ya zalunce ka kuma wannan zaluncin in bai mayar da shi a duniya ba zai mayar da shi a can don haka lallai mutum ya lura da zuciyarsa ya kalla cewa fa sakamakon mai zalunci ba mai kyau ba ne tun a duniya ya ce fatilka masakinu hun ba da ga gidajensu nan kana gani bayansu amma yadda Allah ya ce fatilka ya kan bima zalun musamman al'ummomin da suka zalunci kansu suka saba ma Allah suka saba ma bayan Allah yau ina suke babu su yanzu yau in ka zo kana tattara wanda suka yi mulki ko karami ko babba in kana bibiyan abin da suka tara za ka ga da ƙyar za ka samu wanda suka shira da wasu abubuwa ta da abubuwan sun lalace babu su yanzu an kana bin wata hanya ana cewa filin wani ne wani babban mai mulki yanzu ya zama gidajen wasu ba yi shi yana cewa kullum ba nesa ne ka ba ko yana nan a sarkafa a gidan sarƙa wasu kuma sun mamaye wajen sun mallake yanzu ba shi ba na wasu ne shi ina yake yana ci a ɗaure saboda allah kaɗai ya san waɗanda aka Da tuntunu na rikice-rikice da aka yi a garin nan kusan wannan shi ne ummin sabayi shi ne farkon sa yau ina yake yana ci a ɗaure ko da ma yana da abin da yake da shi na dukiya to an hana ka sakar ina amfanin wannan rayuwa da haka zaluntar bayi ba yi da sakamako mai kyau wannan ba fa sai da kafiri ba har musulmi banda musulmi zai iya zama ya fi tsanani saboda musulmi ya sani Allah ya hana shari'ar Allah ta hana kuma duk da haka ya danna wani ya zalunci wani daga mutum ya daidaice duk abubuwan da ya tara duka zo su la'alace su tafi a banza kuma ne ya ce shuhudun alaihi ga gidajen su nan suna shaida a kansu wala tuttaha kada ka ma'ana zargi cewa abin ba haka bane gaskiya ne wa ma kana shay'un alaihim adarra min al-kulm babu wani abu da yafi cutar da su fiye da wannan zaluncin da suka yi wa huwa alladhi qad asam shine wanda ya tankwasa su ya ya kai su kasa fa kam taraku min jinani wa min qusurin ma'ana yace Eh, lambuna na jin daɗi na shakatawa guda nawa ne suka fita a cikinsu Allah ya ce kam tara ko min jannatin wa uyun wa zuru'in ko wa maqamin karim wa na'matin kanu fiha fakihin fir'auna kenan haka nan yayi ta zaluntar banu isra'il ga gonaki ga fada ta sarauta ga isa ga mulki sai ya fita a wannan mulkin saboda zalunci sai ya koma ya zama asfalu sabini ya halaka ya zama babu shi ga kuma wajen da ya rayuwa ciki wa min kusurin da kuma wato asalin katafaran wato eh, gidaje wanda suke ciki wa ukura alaihim atam ga ma abubuwa da yawa wa ukura alaihim ko ajili alaihim Za ku gani a wasu tattaban ko ma'ana wa ukura alaihim atam wasu ma sun fada kansu sun rubza musu kamar karuna da ya zalunci kansa sai Allah ya ce ƙasa ta haɗiye shi da shi da abin da ya mallaka la ce fa ma kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillahi wa ma kana min almuntasirin hunalika wa ma kana min almuntasirin har wanda suka zo suna burin su samu irin abin da ya zamu suka ce a ah, lallai Allah ya taimake mu ashe da mun koma mun ba hanyar da mu ma mun halaka wai ka annahu la yuflihul kafirun Allah yace tilka darul akhirah naj'aluha lil ladina la yuriduna quluwan fil ardi wala fasada haka duk wanda yake neman duniya ta kowace irin hanya dan ya samu ɗaukaka kuma ya barna a ciki to makomarsa kenan haka mutum ya kiyaye ya ce bil jahili sun gangara ma'ana sun kutsa cikin wuta mai konewa wa fatan na'imu kuma ni'imar da suke ciki ta gushe yau in fir'auna ya yi jin daji a duniya daga mutuwar fir'auna zuwa yanzu ta dai ya ishe shi a gaba ba a je ba tashi an biya ma daga ta zuwa yanzu shekara nawa yanzu daga halakar fir'auna zuwa yau shekara nawa ba an da ya sani dubbai ne kuma tun daga mutuwar sannan yana cikin azaba har zuwa har zuwa gobe har zuwa tashin alkiyama kuma ba an an tashi alkiyama azaba ta kare ba kenan wa yawmal qiyamati Allah yace adkhilu ala fir'auna ashadda al'azab ashadda min hadhihi wacce tafi wannan tsanani ba yanzu wanda suke zalunta mutane su mutu su koma cikin kaburburan su shekara ne za su yi a kabar azaba ce in sun tashi wata azaba ce da tafi wannan akwai hasarar da tafi wannan babu ita ya ce to salubin jahim sun kutsa cikin wutar jahim mai konewa wa fatan na'im kuma ni'imar ta kau wa kana allazina lahum kal hulum abinda ya same su ya zama kamar mafarki kawai duk irin zalunci da mutum ya zama kamar mafarki yanzu mutanen da aka kone musu gidaje a garin nan misali wasu aka kone musu dukiyoyi na kasuwanci wasu aka tashe su wasu aka kashe su wasu aka aka musu fyaɗe wasu aka kwashe matayensu da ƴaƴayensu yanzu abin ya zama kamar mini, kamar mafarki sai ga shi yanzu wanda ake ganin ba kowa ba ɗin za a kore shi za a watsar da shi sai allah ya ba shi iko ko to wallahi ni'imar idan ba mu gode ma Allah mun kiyaye ta ba sai Allah ya raba mu da shi duk daman faɗi tashin da aka yi ta yi da rikice-rikice a garin nan ba a kan cewa kan musulmi ya zama shugaba ba ko so da Allah ya so dama Allah yana ba da mulki ga wanda yake so ko duniya ta ya ga ce yanzu to musulman ba zaɓen ya zama shugaba ba inda za ka Allah ne ya ce in duniya za ta taru ba za a hana shi ko na kwana ɗaya ne da ya shiga wani ta ba ana ta ɗaga hankali ana ganin ba zai yiwu ba to cikin ikon allah allah yakan iya ma'ana kusanto da wanda ba musulmi ba ya zamanto ya yi hidima ga al'umman musulmi cikin ikon allah amma fa idan sun kiyaye kuma idan sun iya sanin cewa hakan ni'ima ce sun gode ma Allah amma idan suka saba ma Allah kuma a cikin ni'ima to sai Allah ya musanya musu sai Allah ya kawo wani wanda zai ba mu da haka wannan ni'ima ce mu gode ma Allah a cikin wannan ni'ima din da garin nan ba haka yake ko ana tunne cikin ni'ima sai kuma abubuwa ta zo suka faru za an ka duba rayuwar al'ummar musulmi a garin nan shekaru baya haka kana haurawa kan cikin manyan layukan garin nan za ka ga gidajen mata ne na banza ga gidajen giya nan duk yankuna na a gidajen giya da gidajen banza ko to allah ya jarabe mu aka zo aka kakkau da su aka kau da su kuma allah ya sake kawo mana ɗan sauki. sai kuma Allah ya kawo mana wannan sauƙin da muke ciki to yanzu kuma ana so a sake koma a cikin unguwannin muke ake sayar da kayan kwaya a cikin unguwannin mu ne ake yin zinace zinace da ƴaƴan mutum ake barna ake saban Allah ba a san in ka hada masallaci da gidan kallo ko wajen buga bol ba yi can ya fi nan yawa to wasu suna ganin kaman abu ne wanda yake ai ana zaune ne haka kawai a'a akwai tasirin shi da biyu ana tafa ana tafa an ci gaba da tafiya haka aka kaurace mu masallatan to sai Allah madaukakin sarki ya auka da bala'i a can inda aka koma sai Allah ya musanya mana halin mu zuwa mummuna yanzu da an kai wani lokaci wannan zaman da kake ba kai saka yi shi ba an sa ma doka to ta baci an yi watanni aka ce sallar magaruwa da shafi dai a haka za ka fito ka zo masallaci kana tsoro kana bin lunguna yanzu kuma za ka fita yadda kake so ka zo masallaci sai kuma ba a zuwa ko yanzu wani yakin yana hira shi yana jin kiran sallah ba zai tashi ba sai lokacin da ya ga dama ce ai sallah ba dole bane sai ya yi a jami'a sai a gama bukatunsa ya manta ba akwai lokacin fa da bai ba zo a gidan shi ma bai sai ta haka ba saboda haka wannan darasi yana nuna mana idan ka ga Allah ya bar a cikin wata ni'ima to Allah yana jira ba ne ba ma'ana ko da mutum yana saban Allah Allah yana iya sake shi a cikin ni'imar Allah ya sake shi kai ta ganin cewa yana saban Allah to amma wani tarko ne ruko ne na talala Allah yake masa sai mutum ya mance ya shagaltu da wasu abubuwa sai abin ya zo masa kwatsam sai ya auka masa kuma sai ya rasa yin da zai kuma dama madogarar da zai rike ta ya riga ya sake ta a wannan lokacin kuma ba wata madogara da zai da haka dole ne mu faku mu koma mu yi tunani mu gyara mayuwarmu mu gyara ɗabi'unmu mu gyara halayyarmu mu koma mu rata yadda zuƙatanmu su koma ga Allah maɗaukakin sarki abubuwa da aka karantar da mu addini ya nuna mana na kyawawan ɗabi'u mu siffantu da su abubuwa na munanan ɗabi'u mu nisance su duk abu na sabon Allah maɗaukakin sarki mu yi ƙoƙari inda hali mu kawar da shi ba cikin tashin hankali ba mun ga wani yana cikin wani hali da za mu iya masa nasiha ko mu ja hankalinsa duka mu nuna masa kar na ce ba ɗan uwana ba ne kar na ce ai ba ba ruwana da shi kar na ce a'a baban shi maƙiyina ne domin duka cikin al'umma ɗaya ne ina inna hadhihi ummatukum ummatan wahida ta wannan ka gyara shi guda ɗaya nan baka san wani gudunmawa zai ma al'umma saboda haka mu kula da irin waɗannan wato sakamako muna na wanda wato zunubai suke gadarwa wanda za mu dakata a nan babi na gaba ya ce har yanzu dai daga cikin wato munanan sakamako da zunubai suke gadarwa ma yuqihi Allahu subhanahu min wal khawfi fi qalbin asi duk mai saba Allah sai ka samu Allah ya zuce shi a cikin take da tsoro kullum a cikin razana yake da tsoro domin kullum yana ganin cewa shi laifi ne wani abu zai zo ya same shi ya ma wani wani laifi wani zai zo ya auka masa fala tarahu illa khaifan marhuban duk sanda ka ganshi a razana yake duk sanda ka kike shi a cikin tsoro yake domin shi mai laifi ne to wannan Allah yana gadar da waɗanda suke saba masa na roƙon Allah sarki ya nisantar da mu daga ayyuka na sabo na roƙon Allah sarki kuma ya kyautata halayen Allah maɗaukakin sarki kuma ya yaye mana waɗannan musibu da muke fama da su wannan ƙasa ta kuma Allah ƙara mana lafiya da zaman lafiya a cikinta na roƙon Allah sarki ya albarkace mu da zuriyarmu da 'ya'yanmu gaba ɗaya waɗanda Allah ya jarabe su da irin wannan abubuwa muna roƙon Allah ya yi musu ba su wuce shiriya ta Allah ba a hannun Allah ta na haka muna musu addu'a Allah ya yi musu wannan musiba da take ciki da suka fada a ciki mu kuma Allah madaukakin sarki ya tsare mu سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على عبدك wa محمد na آله وصحبه أجمعين Mm.